alhamdulillahi kamar yadda nake cikin industry mining wannan ana wagana kuma a duka wani mai aikin ma'ali kamar abu ne ci gaba wa najeriya domin ma ko da in ma ka duba yanzu abin da ke faruwa ta wajen maganin mai da sauran revenue generation na na kasa gaba ki daya amma damun da muke ci kwata-kwata da muke za mu yi samu shine idan da ce gwamnati za ta za sa lura sosai sosai kamar da suka lura akan mai a najeriya da duka wani abu zai kai mu ga cin nasara duk wani investor ko kuma wani mutumin da eh, wani kasar da su zo su don kudin su a Najeriya kowa tsoron da yake ji magana security ne idan aka zo in suka zo kasan gabaki dai babu stabilized rule da zai safeguard din mutane akan wannan abu su kaga wannan yunkuri da gwamnati ke yunkuri ne wanda gaskiya fi sabila in dai za ta gaba da shi haka kuma za a samu continuity abin ne wanda zai taimaka wa Najeriya kuma za mu samu kudaden shiga mai yawa. Wato idan mun fahimce ka wannan yunkuri na da matukar tasiri kuma zai taimaka wa gwamnatin Najeriya. Sosai sosai taimaka wa gwamnatin Najeriya. In da zaka duba muna da ma'adanai da yawa daban-daban daban wanda har yanzu akwai ma'adanai da suke Najeriya wanda an kasa yin su Saboda babu masu zuwa ne babu jarin a ciki. Kamar muna tonsil muna da ma'adanai da yawa wanda mu ba mu san mu mu san da zamu da shi ba kasashe za su yi amfani da shi mu Najeriya ba mu ba su damar da za su yi ba har ma samu revenue generation na Najeriya. To yanzu da wannan yunkuri ta yaya za a samu fahimtar juna tsakanin ku masu haƙar ma'adinai na gida da masu zuwa su zuba jari domin ganin cewa an bunƙasa wannan fanni? Alhamdulillah a yadda za a samu jituwa gaskiya fi sabi kamar mu da ke industry din kullum korafin mu kuma kuma kullum abin da ke damu ne babu continuity a wajen gwamnati barin baka misali lokacin da honorable minister a sada ya saka komai da komai a inda za ci gaba wannan minista ya zo ya canja nashi so idan kullum wannan zai zai canja wannan zai canja ba za mu samu investors din za su zo su yi wannan masu daman kullum investors su abin da suke gaya mana mu suke gaya mana muke daga bakin su sa ce su sa tsoron security kan zo sa kudin su a Najeriya su zo domin su sun abin da suka fahimta suka gani shine kullum Najeriya a cin da ba mu da stabilizer zai kai shekara talatin hamsin da ake a ce misali ban baka misali mutum ne ya zo daga germany ya zo da kudaden shi ya zo ya kama list a nigeria ida isolation lasin small scale oman leases kuma duka wannan kamar especially ka kama oman leases kafin a baka shi ana investing kudi mai yawa a ciki idan aka investin kudi mai yawa a ciki kafin ka zo ka fara aiki a baka sai ga cewar kana kokarin ka kawo machineries ka zo ka fara aiki trump an canza minista na industry ce ga baki daya ya koma muku ya koma muku na hana muku baya ya kawo shi rudin ya ci ga abin da za a gama kuma rudin ba zai tiliki gaba kai investor din to wani tsoron da kullum investor suke ji kenan amma inda sai za mu samu eh, continuity wallahi wallahi kudin da za a samu industry din nan menene da menene za a yi da mai nan muna da basta mineral akwai kaolin akwai columbite akwai tin akwai tantalite akwai wolframite akwai eh, nickel akwai thompson akwai uranium duka irin wannan name own oh, za ka shi bayana kuma kowane investor da gaji a duniya yana so zo investor na saboda duk inda ka je duk inda ka je a duniya ka ɗauki kayan Najeriya to amma problem din ba mu da continuity currently a ministry din Alhaji Yusuf Dattiya Haya mun gode sosai da wannan bayani da kai mana. Na gode Allah, na gode Alhaji Bashiru.